وأشهد أن نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد بن عبد الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أيها الناس إن عالي الهمة قوي الإرادة إصامي النفس تنصهر أمام همته العالية كل الأزمات وتنفل أمام إرادته المعضلات قال ابن القيم رحمه الله تعالى إذا طلع نجم الهمة في ليل البطالة وردفه قمر العزيمة أشرقت أرض القلب بنور ربها فالحياة الطيبة الصالحة إنما تنال بالهمة العالية والمحبة الصادقة والإرادة الخالصة فعلى قدر ذلك تكون سعادة المؤمن عباد الله إن من أعظم الأخلاق التي كان عليها صلى الله عليه وسلم ويعمل على غرسها في أصحابه دوما ويضم من لا يتصف بها وتخلى عنها إنها الشجاعة والإرادة والإقدام إنها الجرأة وعلو الهمة فهي طريق إلى الإزة والسعادة الأبدي والسعادة الدارين فإنها هي الطريق إلى العزة وسعادة الدارين وإلى القيادة والريادة الدينية والدنيوية والظهور والعز وهي من أعظم الأخلاق التي أمر الله تبارك وتعالى بها في محكم كتابه قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وقال جل جلاله فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يغرس الشجاعة والإقدام في نفوس أصحابه الكرام بذل أو يدل الناس جميعا يقرون ويجمعون على أنها خلق رفيع بل الناس جميعا مسلمهم وكافرهم يتفقون ويجمعون على أنها خلق رفيع إن ينبوع العزة والكرامة هي الشجاعة وإن سلم وإن سلم الصعود إلى القيادة هي الشجاعة وعلو الهمة أيها المسلمون فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قدوة حسنة والأسوة الصادقة في علو الهمة والشجاعة والإقدام ففي جزوة بدر لما جاء المشركون قال صلى الله عليه وسلم موجها ومشجعا لأصحابه لا يقدمن أحد منكم إلى شيء حتى أكون أنا دونه رواه مسلم وعن علي رضي الله عنه قال لقد رأينا أو رأيتنا يوم بدر ونحن نلوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أقربنا إلى العدو وكان من أشد الناس بأسا يومئذ صلى الله عليه وسلم وقال أنس بن مالك رضي الله عنه والآخر كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأشجع الناس ولقد فزع أهل المدينة أو فزع أهل المدينة ليلة فخرجوا نحو الصوت فاستقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم راجعا وقد استبرأ الخبر وهو على فرس لأبي طلحة عري وفي عنقه السيف وهو يقول لم تراعوا لم تراعوا ثم قال وجدناه بحرا يعني الفرس أو قال إنه لبحر ومعنى العري ركب فرسا بدون سرج من شدة السرعة والإقدام والشجاعة صلى الله عليه وسلم ولم ينتظر عليه الصلاة والسلام أن يشد الصرج أحد عليه وإنما كان شجاعا مقداما باسلا مجوارا أيها الناس عندما نقول الشجاعة لا نعني بذلك عدم التروي وعدم التعقل كلا بل الشجاعة تكون مقرونة بالعقل والحكمة كما قال صلى الله عليه وسلم في أحد أصحابه إن فيك خصلتين يحبهما الله تعالى الحلم والعنات أو الحلم والعنات فالشجاعة التي لم تتصل لم تتفق بالإقدام والتعقل أو لم تتفق بالتروي والتعقل فهي تمضي أو تفضي إلى الحلاك والله تعالى يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة إذا اجتمع للإنسان عقل سليم استطاع أن يحصل به شجاعة وجرأة أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يتحلون بالشجاعة والإقدام مع حكمة وروية وأن يلهمنا رشدنا وأن يبصرنا بديننا إنه ولي ذلك والقادر عليه أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه ويا فوز المستغفرين الحمد لله على آلائه والشكر له على توفيقه وامتنانه والصلاة والسلام على رسوله الداعي إلى رضوانه وآله وصحبه الساعين إلى مغفرته وجناته أما بعد فاتقوا الله يا عباد الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى وقد قال الله تبارك وتعالى ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم أيها المؤمنون ما أشبه اليوم بالبارحة مع الفارق تارة في تاريخنا الغابر أو تاريخنا الراهن إن المتأمل في تعاملات حكومات لا شك أنه وأرباب السياسة أنه يعلم علم اليقين أن الأيام كما قال تعالى نداولها بين الناس بين الفرة والكرة وبين ما يلمنا من أنواع المصائب والفتن التي كما قال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون فاتقوا الله تعالى حق التقوى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون بيان هكا وأنه ثبع تبعتي أنا بياني أكان أبن لك كرا علو الهمة لكما واتو زاجر سيوى جنبو تر الله سبحانه وتعالى لكما ثبتا a kan addininsa gwagwarmaya ta rayuwa bai kamata ta hana mutum riko da addini ba domin haka mutum ya zai samu duniya tana ta zai haka kuma zai fita ya batta idan ya yi sa'a ta sauke shi a hankali a tasha idan kuma yi sa'a ba ta wurgar da shi ta yi gaba saboda haka azancin bahaushe ce ana bikin duniya ake na kiyama annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisansa masu daraja da kuma ayoyin alkur'ani allah yi wa musulmi allura da cewa lallai zamto suna tsaye har ya zuwa ƙarshen rayuwarsu kamar yadda allah subhanahu wataala ce wala tamutunna illa wa antum muslimun wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin fastaqim kama umirta wa manta taba ma'ak wala tatagaw da sauran ayoyi irin waɗannan haka nan wani sahabi ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kulli fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghayrak ya manzo Allah ka gaya mun wata magana ta musamman a musulunci wacce za ta wadatar da ni ba zan ƙara tambayar wani bayan ka ba sai ya gaya masa abu biyar ya ce kul amantu billahi sun mustaqim ka ce na imani da Allah sannan ka daidaita akan tafarkin Allah kamar yau muka shiga wannan shekara ta 1443 ga shi yau kusan saura sati guda sai mana ban kwana dukkanin abin da suka faru a cikin wannan shekara walau na daɗi ko sun haka sun faru ne da hukuncin Allah da kuma iradarsa amma abin da yake wajibi a kanmu shine mu duba mu ga me muka gabatar wa kanmu don gobe wani irin tattali da tanadi da shiri muka kamar da Allah yake cewa ya ayyuha allazina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighadin wa taqullah ya kuma imani kowa ya duba ya ga gabatar gabatarwa kansa dan gobe kiyama kuma ku ji tsoron Allah yasa sai na umar yake cewa hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu bil qistas al mustaqim ku yi wa kanku hisabi kafin a tsitsiye ku a muku hisabi wanda kuma duk wanda aka yi masa tsitsiye a hisabi ba zai kai labari ba kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man nuqisha hisabu uzib yasa kullun mutum ya rika addu'a cewa Allahumma hasibni hisaban yasira kamar da Allah subhanahu wataala ce wa amma man utiya kitabahu bi yamini fa sawfa yuhasabu hisaban yasira wanda aka ba shi littafinsa a hannun dama to babu shakka za a yi masa hisabi ta sauka allah ya sanya mu hakanan kuma ana so mutum ya zama jarumi jajirtacce tsayayye akan tabarkin allah akan addinin allah kada ya mai da addini wato sai na ga dama abinda ake kira secondary issue babbar manufar mutum kada ya zama kawai ita ce duniya da da cewa Allah ya yi shaida a kan mafi yawan mutane ɗabi'arsu kenan bal tusirunan hayatar duniya da yawan ku kuna fifita rayuwar duniya wal akhiratu khairun wa abqa alhali lahira ita tafi alheri kuma tafi wanzuwa sannan kuma za mu ga da yawa babban burin mutane shine su tara kuɗi wato su holi ko kuma da ka taɓa mutum zai maka uzuri da neman abinci to neman abinci ba laifi ba ne amma kada ya zama shi ne babban burinka babbar manufarka ba wai kana rayuwa don ka cika more ba a'a kana ci ne don ka rayu ka bauta wa Allah tunda Allah ya gaya maka dalilin halittarka wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu ba halitta aljanu da mutane ba sai don su mun bauta amma idan mutum ya zama bawon cikinsa ko ko bawan tufafinsa da wannan tur da rayuwarsa annabi sallallahu alaihi wasallam yana ce ta isa abdul dinar ta isa abdul khabisa ta isa ya dinga lissafowa tar da bawan wato ciki tar da bawan taro da kwabo tar da bawan tufafi tar da bawan duniya dai a dunkule shi yasa Allah subhanahu wata'ala yake mamaki kuma yake ganin bikin kafirai waɗanda kullum burinsu shine su ci su yi takil wallazina kafaru ya tamatta'un wa ya'kulun kama ta'kulul an'am wan naru maswal lahum kafirai kullum wato suna gongojewa suna fantamawa kuma suna ciye-ciye kamar yadda dabbobi suke ci to Allah ce matukar bastu wato ƙarshe wuta ce makomasu da yawa wato neman a duniya ya halakar da wasu duk da cewa Allah subhanahu wata'ala ya lamun cewa kowane mahaluki arzikin wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance abun buga misali da kwatance wajen jajircewa da tsayuwar daka akan wannan addini kuma ya yi gwagwarmaya ya yi ɗauki ba dadi akan tabbatar da wannan addini ba haka kawai yana kwance Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi wannan ɗaukakar da wannan martabar da wannan darajar ba sam zalla sallallahu alaihi wasallam yana cewa an tsoratar da ni fiye da wato kowa kuma an cutar da ni fiye da kowa akan tabarkin Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka annabi ya siffantu da abin da ya kira a shaja'a wato karfin hali da kuma jajircewa da jaranta kuma ana son musulmi ya siffantu da wannan siffa ta haka ne zai rinjayi shedanin zuciyarsa da shedanin mutum da shedanin aljan ta yadda zai samu kyakkyawar rayuwa a nan duniya da kuma lahira manzo Allah sallallahu alaihi wa jajirtacce ne a fagen da'awa bai san tsoro ba bai kuma san kwana-kwana ba banza Allah jajirtacce ne da janaral a fagen daga kamar da sayyidina aliyu yake cewa idan gumu ta gumu a fagen yaƙi ya ce wallahi bayan manzo Allah muke dawa mu faɗi ko manzo Allah shine wato kaura yaƙi ko kuma jazuga shine ke tara aradu da ka a kowane yanayi musamman a ranar yaƙin badar da ranar yakin hunai inda wato musulmi da yawa sababbin tuba suka kware suka gudu manzo Allah ya ja daga yana anan nabiyyu la kadhib annabi Abdul Muttalib ni annabin Allah ne ba karya ba kuma ni ne dan gidan sassar Abdul Muttalib saboda haka ba gudu ba ja da baya haka na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam jarimi ne jajirtacce a fage na shugabanci da fage na alkalanci sannan Allah bai san tsoro ba don haka Allah ya tattare gaba ɗaya siffofi ya ja hankalin bayansa cewa duk wanda yake so ya samu rayuwa mai kyau sai koyi da manzon Allah idan kai dan kasuwa ne mun ga yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ja wato zugar kasuwanci daga makka zuwa syria da irin maɗuɗiyar ribar da ya samu wanda wannan ne ya zame masa farashi ya cancantar da shi ya aure ko ta na khadija matarsa ta farko ta aure shi saboda amanar da ya nuna kasuwancinsa da gaskiya da rikon amana wannan ya ja hankalin wato na khadija wacce ita ta ɗau jingarsa da ƙodagwarsa ya zai yi mata fatauci ta ga cewa ta samu jin aure duk da ta girme shi ta kowace fuska ta fi shi kama ƙasa ta fi shi arziki manya-manyan gari suna rububin aurenta amma duk ba ta saurare su ba ina ma 'yan kasuwar musu sun farci da irin waɗannan siffofi na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam a kasuwancin na amana da gaskiya da tausayawa bayan Allah da al'amuran mu ba su kurkushe haka ba amma mafi yawa mafi yawan 'yan kasuwar ba mu ce duka ba za ga babban burinsu shine su tara kuɗi da kuma ƙazamar riba da gallazawa bayan Allah a wasu lokuta wanda kuma manzo Allah ya yi bakar addu'a ga duk wanda yake da irin wannan dabi'a Allahumma man waliya min amri ummati shay'an fashaqqa alaihim fashqu alayhi wa man waliya min amri ummati shay'an farafaqa bihim farfuq bihi duk wanda ya jibunci wani al'amari na al'ummata ko na shugabanci ko na kasuwanci ya tsananta musu ya takura musu manzan Allah ce Allah ka tsananta masa ka takura masa shi ma wanda kuma duk ya sauƙaƙa musu ya tausaya musu shi ma Allah ka tausaya ba. a fagen shugabanci manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tsayayyen shugaba ne jajirtacce wanda baya kaucewa gaskiya a duk inda ta zo kuma duk ko suwa ne ne sabanin yadda yanzu muke ji muke gani muke kuma saurare na tsaba san zuciya da kuma wato abubuwa irin na rashin adalci wanda suka dabaibaye harkar shugabanci da kuma harkar mulki da siyasa wata yar dangi al-mahzumiyya ta yi sata a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam aka yi aka yi ta bayyana gaskiya ta ki har aka kawo ta gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta sati sarka ta zinari annabi ya ce ki kawo shi ma ta karyata ta ki a rashin hankali irin nata dan take Allah yawa annabi wahayi ya ce ugudi ya unai ya kira ɗaya daga cikin sahabbansa anas ya ce masa unai littasghir ya ce ugudu ila baitiha ka je gidanta ka daga waje kaza a waje kaza ka ɗauko sarƙar ka to ana kawo kuma hujjata hukanta saboda haka da ita da danginta kaf suka shiga ruwa da kamun kafar kada manzo Allah ya zartar masa da hukunci suka rasa wanda za su kama kafa da shi sai tsalle da manzo Allah Usama bin Zaid Usama ibn al yana da matsayi da daraja a gidan manzo Allah saboda shi Usama tudu biyu ya hau dangane da alaka da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baraka alhabashiyya wacce take baiwa ce ta mahaifin manzan Allah Abdullahi wacce bayan rasuwar na na aminatu ita ta ci gaba da tarbiyyar manzon Allah ita ce uwar Usama bin Zaid shi kuma Zaid kamar yadda muka sani manzon Allah ne ya rike shi har ya mai da shi kamar ɗansa har ana ce masa Zaid bin Muhammad kafin alkur'ani ya zo ya rushe wannan saboda haka suke ganin Zaidu a Usama ya kamata ya nema musu alfarma duk da matsayinsa da ya zo ya nemi alfarmar kada a yi mata hukunci annabi ya daka masa tsawa yi masa don ido ya ce a tashfau fi haddin min hududillahi yanzu kai ne za ka nemi alfarmar kada a zartar da wani hukunci daga cikin hukuncin Allah subhanahu Ta'ala ya ce na rantsi da Allah lau anna fatimata binta muhammad lau anna fatimata binta muhammadin sarakat laqata'tu yadaha wallahi ko fatima ciyar muhammadu sai sata sai na dace hannunta ya ce babu abin da ya halakar da na gabaninku face idan manya sun taka doka sai a kau da kai a kansu idan wato gama gari talakawa sun taka doka sai a zartar musu da hukunci duk al'ummar da ta zama haka to al'amuranta za su kurkuce kamar yadda muke ji muke gani muke kuma saurare a wannan rayuwa tamu musamman a wannan yanki namu na arewa kullum gara jiya yau la ya ce zamanin illa wallazi ba'dahu sharrun minhu kuma ka'idar Allah idan ba ku gyara ba to shi shikenan sai abin da hali ne sai dai akwai kowa iya matakin da zai iya gyarawa saboda haka mu ji tsoron Allah mu tuba ga Allah subhanahu ta'ala mu kuma karkare wannan shekara ta musulunci da abubuwa na alkhairi babu wanda yake da garantin sake ganin irin wannan lokaci sai wanda Allah subhanahu wata'ala ya lamuncewa اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا وأعدم اللهم الأمن والاستقرار في بلادنا وسائر بلاد المسلمين اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين واحمي حوزة الدين وسر عبادة الموحدين أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه أجمعين وقوموا إلى الصلاة يرحمكم